Shugaban majalisa Tajidin Abbas ya bayyana wa taron manema labarai na musamman cewa sanin halin da jama'a ke ciki yasa dole su ɗauki matakan gaggawa na magance yunwa da hauhawan farashin kayayyaki da suka ƙara sa kunci a rayuwar jama'a. Mu majalisa muna shirye kuma na katsaye a kan yin duk abin da ya dace don tabbatar da cewa an samu sauƙi na rayuwa cikin gaggawa a wannan ƙasa. Tajuddin ya jaddada cewa Su dai a majalisa za su ci gaba da ciccida matakai ko kuma yunƙuri kan batutuwa da suka jibanci yalwar abinci da kuma sha'anin tsaro yadda manoma za su iya komawa harkar noma kamar yadda aka saba. A nan shugaban majalisar wakilan Tajuddin Abbas ne ya ce majalisar za ta yi wani hoɓɓasa na ganin an magance harkar tsaro. Wajajen da muke da damuwa kwarai a kai musamman abin da ya shafi tsaro na ƙasa mun ma 'yan najeriya alkawari cewa za mu kira gagarumin mitin da muke kira legislative security mitin wanda zai shafi bangarori biyu wato mu 'yan majalisa da kuma gwamnati don mu sake zama kamar yadda muka yi shekaru kamar uku da suka wuce a wancan majalisar mu sake duba taswiran tsaro na ƙasa ga baki ɗaya mu ga ne ake yi wanda bai dace ba me ake wanda ya kamata a ƙara ingantawa me ya kamata a canza wasu abubuwa ne wanda ya kamata a duba wanda ba a duba a baya to wannan na ɗaya daga cikin matakai wanda majalisar tarayya na ƙasa ta sa a gaba tare kuma da ci gaba da tuntuɓan dukka sektoci na ƙasar nan wa'innan da shawarwari da yawa wanda za mu ba al'ummar najeriya dama ba wai mu da muke majalisa ko ko da mahimman mutanen gwamnatin koli ba a mutanen najeriya manya-manya wa'inda suke suka fito daga sasoshi daban-daban su ma su zo su tofa albarkacin bakinsu su ba mu shawara mafita da suke ganin shi ne fi alheri ga najeriya Tajuddin ya ce majalisa na sane da ƙalubalen tattalin arziki da 'yan ƙasa ke fama da shi kuma tuni sun fara ɗaukan matakai a wannan fannin inda ya ce sun himmatu wajen dawo da koma bayan tattalin arziki da mayar da ƙasar kan turbar ci gaba mai ɗorewa. Tajuddin ya ce ƙarancin abinci yana zuciyarsa domin samar da abinci shine abu mafi muhimmanci kuma wannan yana da alaƙa da harkar tsaro saboda haka sun ɗauki gagarumin mataki. kamar yadda ku gani mun soma a satin da ya wuce mun kira ministan kuɗi mun kira ministan budget mun kirawo shugaban hukuma na tara kuɗi na gwamnati mun kirawo shugaban babban bankin najeriya duka mun masa tambayoyi akan abubuwa da ke mutane kai-kai. kai kamar yadda kuka sani ba kowa ne yake da dama ke tambayan abubuwa da yake ganin sun dame shi a ƙasa kai tsaye ga waɗanda ya kamata su ba shi amsa ba sai muka ga mu a matsayinmu na wakilan al'umma to mu ya fi dacewa mu je mu tattaro tambayoyi daga wajen jama'anmu mu zo kuma mu tambayi irin waɗannan mutane. A daidai lokacin ɗaukan wannan rahoto ne muka samu labarin cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci ma'aikatar noma da samar da abinci da ta saki kimanin tan dubu arba'in da biyu na masara, gero da sauran kayayyakin masarufi a cikin tsare-tsare don magance tashin farashin abinci a ƙasar. Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.